Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya da fatan an waye gari cikin goshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma za mu kawo muku shirin nan na muryar masu saurare wanda kan yi dubi kan wasu daga cikin ra'ayoyin masu ware da suke bayyanawa dangane da harkoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu bayan sai mu kawo shirin nan na fatoyin musulunci da kan yi dubi kan wasu daga cikin fatoyi na addini za mu gargare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a ji a zango shirin na wannan safiya da yardar allah da fatan masu ware za a biyo musu na hankali daga farkon shirin har zuwa sa nan da 'yan dakiyoyi kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran iran ta buƙaci ƙasar faransa da ta daina nuna ɓangaranci a game da yarjejeniyar nukiliya kotun tsarin mulki a jamhuriyar nijar ta fitar da sakamakon dindindin na zaben shugaban kasar zagaye na farko da aka gudanar a watan disamba a fagen wasanni kuwa za a ji cewa kasashen kamaru da mali sun tsallake wasan gaba da na karshe a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na 'yan wasan da ke buga ta maula a gida don zuga cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci ƙasar faransa da ta daina nuna ɓangaranci game da yarjejeniyar nukiliyar da ta cima da manyan ƙasashen duniya a shekarar 2015 wannan dai na a matsayin mai da martanin iran ne a game da kalaman da shugaban ƙasar ta faransa emmanuel macron ya farsa a wata hira da tashar al'arabiya na cewa duk wata sabuwar tattaunawa da za a yi da iran tana buƙatar a sanya dukkan kasashen yankin har da saudiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id hatib zade ya yi fatali da duk wani yunkuri na sake tattaunawa ko kuma canza fasalin yarjejeniyar ta 2015 tare da kira ga shugaba macron na faransa da ya daina daukan bangaranci ko kuma furta kalamai marar digi game da yarjejeniyar iran ta kuma sake nana ta cewa game da batun sabawa yarjejeniyar amurka ce ya kamata ta fara dawowa don haka ita ce ya kamata ta fara dawowa domin nuna da gaske take a game da yarjejeniyar a shekarar 2015 ne iran ta cimma yarjejeniyar ta nukiliya tsakaninta da kasashen amurka birtaniya faransa rasha china da kuma jamus sai dai daga bisani a shekarar 2018 amurka karkashin tsohuwar gwamnatin shugaba donald trump ta fice daga yarjejeniyar tare da kakabawa iran da sabbin takunkumai lamarin da ya sanya ita ma iran daga bisani ta jingine aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa ciki har da batun tatse sinadarin uranium inda yanzu haka take tace sinadarin na uranium da kashi ashirin cikin ɗari. kotun tsarin mulki a jamhuriyar Nijar ta fitar da sakamakon dindindin na zaben shugabancin kasar zagaye na farko da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata. hakan dai na nufin za a ce zagaye na biyu na zaben shugabancin kasar tsakanin 'yan takarar biyu da ke kan gaba a zagayen farko na zaben cewa da malam muhammad bazum na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki da kuma tsohon shugaban kasar alhaji muhammad usman da ke samun goyon bayan madugun 'yan adawa na kasar malam muhammad amadu sakamakon da kotun tsarin mulkin kasar ta fitar a cikin daren shi asabar ya nuna dan takara muhammad bazum ne ke kan gaba da kashi 39.30 cikin 100 sai kuma muhammad usman da ke biye masa da kashi 98 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada wanda hakan ya tabbatar da sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta seni ta fitar a ranar 2 ga watan janairun nan a hukumance dai an shiga yakin neman zaben shugabancin kasar zagaye na biyu daga misalin karfe 12 na daren jiya sai a ranar 21 ga watan fabrairun da ke tafe ne za a kada a zaben inda 'yan kasar za su zaɓi wanda zai gaji shugaba mai barin gado alhaji muhammadu isufu wanda yake kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe kamar da kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar. shugaban ƙungiyar raya yankin kudancin afirka na sadc philippe inyosi ya buƙaci ƙasashen ƙungiyar su ƙara haɗa hannu wajen yaƙi da zagaye na biyu na yaɗuwar cutar covid-19 wata sanarwa da aka fitar ranar juma'a daga sakatariyar kungiyar tarawaito filipe suna na cewa musayar bayanai da samar da dabaru daga bangarori daban-daban da cimma matsaya guda tare da haɗin gwiwa wajen sayan muhimmin kayayyakin kiwon lafiya da sauran kayayyakin da ake bukata za su taimakawa gayan yankin wajen dakile annobar ta corona a zagaye na biyu ya kuma kira kasashen kungiyar su ci gaba da tunkarar karuwar kalubalen da ke tattare da zagaye na biyu na annobar ta corona Ƙungiyar Tarayyar Afirka AU ta sanar cewa za a gudanar da taron kolin shugabancin kasashe da na gwamnatoci na ƙungiyar karo na 34 daga ranar 6 zuwa 7 ga watan Fabrairu yayin da taron zai taɓo batutuwan da ke shafar raye al'adun Afirka fasahohi game da tarihin da aka gada daga kaka da kakanni na kasashen. Taken taron kolin na AU na wannan karo shine fasaha al'adu da tarihi Ƙungiyar ta tarayyar Afirka kuma ta sadaukar da shekarar ta 2020 a matsayin shekarar kawo ƙarshen aman bindiga a Afirka wanda ya biyo bayan taron kolin ƙungiyar ta AU karo na 33 a watan Fabrairun shekarar da ta gabata wanda aka gudanar mai taken kawar da aman bindigogi don samar da kyakkyawan yanayi don ci gaban Afirka. To a fagen wasanni kuwa a ci gaba da gasar cin kofin Afirka na 'yan wasan kwallon kafa da ke takata maula a cikin gida da ke gudana a jamhurar Kamaru, kasashen Mali da Kamaru sun yi nasara ta tsallakewa a wasan gab da na karshe a zagayen kwata final da suka buga a jiya asabar kamaru mai masaukin baki ta lalasa jamhuriyar demokaradiyyar congo da ci biyu da daya a nan gaba kamaru za ta kara da ko dai kasar maroko ko kuma zambia a wasan gab da na karshe ita ma dai mali ta yi nasarar tsallakewa a wasan gab da na karshe bayan da ta ɗauke kwango a bugun daga kai sai mai tsaron gida da kwallo biyar da hudu bayan da suka tashi ba tare da an zira kwallaye ba a mintuna tasa'in da aka kayyade har zuwa karin lokaci na mintuna goma sha biyar har sau biyu nan gaba mali za ta fafata da gini ko kuma ruwanda a wasan gab da na karshe yau lahadi ne ake fafatawa a zagayen kwata final tsakanin kasashen morocco da zambia sai kuma gini da ruwanda to zama labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh a gashi da sun barka a dauke da labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin a saurari jerin shashen da muka riga muka ambata tun daga farko inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dawo hankali a wannan duniyar. To a shirin namu na yau za ku ji yadda har yanzu da sauran akaba game da batun warware takaddamar da ke tsakanin Iran da kuma Amurka game da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da Iran din a shekarar da biyar Hassan barka ne ke muku sallama sallama da fatan kuma za ku kasance a tare da mu. Tomarilla halin da ake ciki iran ta yi watsi da sanarwar sabuwar gwamnatin amurka na cewa ita ce ya kamata ta dawo a cikin yarjejeniyar da aka cimma da ita kafin amurka ta sake dawowa a ciki sabon sakataren harkokin wajen amurka ne ya bayyana hakan inda ya bukaci iran da ta dakatar da duk wasu matakai da ta ɗauka game da yarjejeniyar ta dubu biyu da sha biyar kafin amurka ta sake dawowa a cikin ta da yake mai da martani ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya ce amurka ce ce ya kamata ta dawo a cikin yarjejeniyar bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya fice daga cikin yarjejeniyar da kuma kakaba wa iran da takunkumin tattalin arziki ne makontan tehran suka ɗau matakin jingine aiki da wasu sharuɗa da yarjejeniyar ta 2015 ta kunsa musamman game da batun tace sinadarin uranium inda yanzu haka iran din ke tace uranium ɗinta a kashi ashirin cikin ɗari. bayan dai da trump ya sha kayi ne a zaben shugabancin amurka makontan tehran suka ce a shirye suke su takaita shirin na nukiliya idan gwamnatin biden ta ɗage masu takunkumin da kuma dawowa a cikin yarjejeniyar sai dai ɗan lokaci kaɗan bayan bayanan sakataren harkokin wajen amurkar anthony blinken na cewa dole iran ta dakatar da duk wani aikin da take na tace uranium iran ta ce tuni ta yi nisa game da wannan shirin don kuwa yadda take tace uranium din ya linka kusan sau biyu kan yadda aka tsara tun da farko iran ta kuma bayyana cewa idan ba a rage mata takunkuman tattalin arziki da aka kakaba mata ba nan da makonni uku za ta takaita sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya cewa da iaea e sannan nan da watanni uku za ta kafa sabbin na'urorin tace uranium dubu guda a tashar karkashin ƙasa ta fardo wannan dai ya nuna har yanzu da saurar na akaba game da takaddamar da ke tsakanin amurka da kuma iran game da yarjejeniyar ta 2015 a yau yadda iran ke tace uranium ya dara fiye da yadda take yi gabanin cimma yarjejeniyar ta 2015 daga masana na ganin za a iya warware wannan takaddama idan mahukuntan washington suka dawo cikin yarjejeniyar tare da dakewa iran takunkumi idan har kuma sauran bangarorin da suka rage a cikin yarjejeniyar suka ki taimakawa iran sayar da man fetur dinta iran za ta kara matsin lamba na hana hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya gudanar da bincike a cibiyoyinta na nukiliya kasashen turai da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da faransa jamus da kuma burtaniya na son a faɗaɗa batun ba wai ya takaita ga nukiliya ba har zuwa makamai masu linzami na iran da kuma siyasar ta a yankin batun da iran ta ce ba zai taɓa faruwa ba don kuwa ba za ta taɓa tattaunawa ba akan wata sabuwar yarjejeniya balima a ɗauko batun makamanta na kariya jamhuriyar musulunci ta iran dai ta ce za ta kafa na'urorin tace uranium samfuran irm2 guda dubu a cikin watanni uku masu zuwa a tashar nukiliyar nantas da yake sanar da hakan kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran behrouz kamal ya ce hukumar ta gama duk wani shirinta kamar yadda jagoran jun halin musulunci na kasar ya bayar da umarni masta kamal bandi ya ce duk waɗannan ayyuka ana yin su ne da kayayyakin da iran ta kera da kanta kamar yadda ya faɗa wa 'yan jarida yayin ziyar da shugaban majalisar dokokin ƙasar muhammad bakir kalibab ya kai a tashar fardo ranar alhamis a kwanan baya ne iran dai ta sanar da fara tace sinadarin uranium zuwa kashi 20 cikin 100 a tashar ta fardo bayan da majalisar dokokin kasar ta buƙaci hakan iran ta kuma yi barazanar rufe tashoshin nukiliyar ta ga hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya iaea e idan dai amurka ta yi kunnen uwar shegu game da buƙatar ɗage mata takunkumi jami'an kasar iran dai da dama na ci gaba da mayar da martani game da furucin sabon sakataren harkokin wajen kasar ta amurka kakakin tawagar kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya mai da martani wa sabon sakataren harkokin wajen kasar ta amurka dangane da yarjejeniyar nukiliyar kasarsa ali reza mir yusafi ya bayyana cewa amurka ce ta fice daga yarjejeniyar sannan ta yi watsi da kudirin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 22 31 wanda ya tabbatar da yarjejeniyar da haka dole ne amurka ta ɗaukewa ƙasar takunkuman da ta ɗora wa ƙasar sannan ta kuma cikin yarjejeniyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya majid ta rafanshi ya bayyana cewa tehran tana jiran sabuwar gwamnatin amurka ta ɗage takunkuman zaluncin da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗora wa ƙasar sannan ta sake dawowa cikin yarjejeniyar shi ya bayyana haka ne ranar litinin a yin wata hira da tashar talabijin ta nbc sannan ya kara da cewa gwamnatin kasar iran ba za ta yi wani abu ba sai in amurka ta cire mata takunkuman tattalin arziki sannan ta koma cikin yarjejeniyar wace ta fice daga cikinta a shekarar ta 2018 jakadan ya kara da cewa gwamnatin amurka tana da zaɓin yin abin da ta ga dama amma iran ba ta gaggawa kuma tana da abubuwa da dama da za ta yi idan hakan bai faru ba shi ma da yake bayani kan wannan batu tun ma kafin a rantsar da sabon shugaban amurka jagoran jun juhal musulunci na iran ayatollah said ali hamenei ya ce ba sa gaggawar neman amurka ta koma cikin yarjejeniyar nukiliyar da suka cimma da manyan kasashen duniya janye takunkuman da tsohon shugaba trump ya kakaba wa iran shi fi mahimmanci ba komawar amurka cikin yarjejeniyar ta 2015 ba in ji jagoran juyin juhalin kasar ta iran a shekarar 2018 donald trump ya janye amurka daga yarjejeniyar nukiliyar ta iran tare da sake lafta mata takunkuman karya tattalin arziki matakin da ya kara tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu inda kuma kasar iran din ta fara bujurewa wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliyar ciki har da kara matakin tace makamashin uranium Trump ya bayyana janye kasarsa a lokacin daga cikin yarjejeniyar nukiliyar ta Iran saboda abin da ya kira kurakuran da ke ciki yayin da ya bayyana kakaba wa kasar sabbin takunkuman karya tattalin arziki yayin bayyana dalilin ɗaukar matakin tsohon shugaban ƙasar ta amurka donald trump tun farko ya ce ba a kulla yarjejen ta hanya mai kyau ba ganin yadda iran ke ci gaba da yi wa duniya barazana da kuma goyon bayan ayyukan ta'addanci ya ƙara da cewa za mu ƙaddamar da shirin takunkuman karya tattalin arziki mafi girma akan iran duk wata ƙasa da ta taimakawa iran a cewarsa a lokacin wajen shirin samun makamin nukiliyar ta za ta fuskanci takunkumi mai karfi daga amurka gabanin wannan mataki na tsohon shugaba trump manyan kasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci da ya mutunta yarjejeniyar musamman ma ganin yadda iran ke cika sharuɗan da aka gindaya mata a lokacin ganin yadda amurka ta fice daga yarjejeniyar da kuma yadda sauran kasashen da suka rage a yarjejeniyar musamman na turai suka kasa taba hukumai akan takunkuman da amurka ta kakaba wa iran daga bisani dai iran din a watan mayu na shekarar 2019 gwamnatin kasar iran ta sanar da dakatar da mutunta wasu daga cikin alkawarin da ta dauka a yarjejeniyar ta nukiliya da ta cimma da kasashen duniya a shekarar ta 2015 ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya faɗa a lokacin cewa sun ɗauki wannan mataki ne a sakamakon fushewar da amurka ta yi daga cikin yarjejeniyar da kuma wa iran ɗin shirin takunkuman tattalin arziki a yanzu dai sai a zura ido a ga abin da zai faru nan gaba yayin da amurka da kuma iran din kowannensu ya yi tsayin gwaman jaki akan abin da ya shafi yarjejeniyar ta 2015 wacce aka yi tsammanin sabuwar gwamnatin amurka za ta dawo a ciki to masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya a ashirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari shirin nan na muryoyin masu saurari. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa barkan ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To ba tare da dogon surutu ba bari in barku da malami na farko a cikin cikin shirin. Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ku ne da kullum muji Muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai ade da sahu a nan zandar. Ina so in yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki eh, da farko ina gaida kai kanka Hassan Barka da kake ba mu wannan dama muna gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida Muhammadu Zakir Lab wanda yake Agadas ina gaida abokina Bukari Roga Roga wanda yake Agadas ina gaida Amadu Tula wanda yake Agadas ina gaida tsoho Muhammadu Zakir Lab wanda yake Agadas akwai abokina jandarma abdulmajid wanda yake agadas ina gaida ajidan shaf gero wanda yake mai ina gaida ajidan shaf samaila garba wanda yake mai ina gaida ajidan shaf sufiya dizaki wanda yake mali ina gaida ajidan haruna idrisa wanda yake mai ina gaida kaporal papi wanda yake mai ina gaida kaporal shatalezi wanda yake mai ina gaida kaporal habibu wanda yake tilaberi ina gaida santola solda wanda yake difa ina gaida solda nura shadakwari ina gaida solda sani sedu ina gaida solda isu garba na gode biyu hausa a tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu halin gidan nan fatan alkhairi a gare ku ina gaida kowa da kowa ina daga muku hannu da fatan an wuni lafiya ubangiji allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki duk wasu fitintunu da suke damun mu ubangiji allah ya mana maganin sa duk wasu yan ta'adda ubangiji allah shirye su in ba masu shirewa ne ubangiji allah kai mana maganin su fatan alkhairi a gare ku daga ilyasu yan ilyasu gulawa organizing secretary na kungiyar ta alkhairi muka zaure cin jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi rediyo Hausa Tehran Jamhuriyar Musulunci. Da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas eh, Firizi ne na kulabar azuci da take agadas Jamhuriyar Nijar. Eh, zan yi amfani da wannan dama in isar da sakon gaisuwa ta ga 'yan uwa baki ɗaya musamman jagora wannan shiri Hassan Barka ina gaida ka. Eh, ba zan manta da wanda muke tare da su a cikin wannan gida kamar Bukari da ke agadas ina gaida shi akwai Firizi Hamza Yaro ina gaida gaida shi da ke agadas ina gaida shi akwai larwana alhaji abdu da yake agadas ina gaida shi da duka yan uwa baki ɗaya mamman yakubu awashe isa musa tahir yan tahira eh, ina gaida shi akwai muji soja da ke littan dutse da magaram zandar ina gaida shi ba zan manta da eh, malamin nawa da ke agadas malam hassan mudir ne na madarsatun da zafatul islam agadas ina gaida shehin namu a sheikh suleiman salahaddin attijani da sauran malaman namu baki ɗaya da suke faɗin jihar agadas Agadas mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Agadas. Assalamu alaikum Radio Mare Musulunci Tehran ina muku fatan alkhairi da ku da ma'aikatan ku da farko dai suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar Nigeria Ku ba ni dama dan Allah mu mika gashe gashe na ga yan uwa da amanan arziki. Eh, ina ga da isu madatte da magaran akwai sunusi shi ma anan da magaran madatte akwai alaran matsatsawa hana shanya anan da magaran Alhaji Musa Garo wanda yake Kaduna ba zan manta da ma malam malam shugaba malam malam mai zanen hula wanda yake garin gwalalo akwai zane da alife tifuwa wanda yake midik akwai alasan tayar son problem wanda yake garin filinge alhaji ila hakimi babban katami na biyu kasar buza jamhuriyar nijiyar shi ina ana masa fatan alkhairi ina godiya radio taharan murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura radio iran da ke birnin tahiran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana sanusi haɗatai ta magarin jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne ɗauke da sakon gaishe-gaishe na harko ina gaida isuhu maɗatai da magaram ina gaida leturo mai isans bakin asibitin dutse da magaram na agwa mai faci bakin asibitin dutse da magaram ina gaida maji soja mai adaidaita da magaram ina gaida babaya gambo an gwar kayya wanda ke tumniya ina gaida babaya bilefe da magaram ina gaida tahir m tahir jambudo jihar kano ina gaida ilyas yakuba jigawa ita siga dau ina gaida iliya mai kanti da shayi ra'ayi garkin daura daga ƙarshe ina gaida mai shirin hassan barka da dukkan ma'aikatan radio boh ku tashi lahiya mai magana sanusi Madatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu wannan majumu'a ta mai albarka ta gidan rediyon boh hausa tehran mai magana shugaban kungiyar asusu reshen abban jummai wanda aka fi sani da adam Sitartar ina son mika sakon gaishe gaishe na na wannan mako da fatan kowa zai saurara lafiya to ina farko dai ina gaisa tahir m tahir jambulo sai sufur dila mai maɗattai eh, ina masa fatan alkhairi sai isufu mai matsatsai sai Ilyasu M Ilyasu ina gaida Kadora Diga ga dan fulanin warji sai Isa Jikan mai saje sai kuma abokanai na nan Chadi kamar Firzan Hussein shugaban kungiyar Association mai lau na cikin birni gaba ɗaya da kewaye da kuma ainihin shugaban asusu na gaida kaina da kaina kenan <laughs> to fatan dai za a yi karshen mako lafiya mai gaida ku shugaban kungiyar association mai lau abban jummai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usman Salisu Mali suna daga Kano, Najeriya. Ina gaida dukkan ma'aikatanku sannan ina gaida babban abokina Abdullahi Jarumi mai sai da jelar shanu bayan makabarta Abbatuwa. Sai kuma babban yayan mu Alhaji Isa mai nama sabuwar kwanar ɗan rijiyar lemu. Assalamu alaikum gidan radiyon Musulunci na Iran. Kuna magana Laitoro mai isan su bakin ofital Jamhuriyar Nijar Zandar da Magaram. haka zan yi wani da wannan dama an gaida yan uwa da amanan arziki kamar su mai soja mai arewa sahu jamhuriyar nijar da magaram haka zalika kamar su tahir m tahir kano najeriya kamar su isuhu wanda yake madatai jamhuriyar nijar da magaram kamar su alkasun wanda yake jamhuriyar nijar a garas da asan barka masu gabatar da wannan shirin a halin yanzu kuna maganar letoro mai isan su bakin ofitel salamu alaikum boh iran ko in ce muryar jamhuriyar musulunci ta iran wato sunana dai usaini muhammad adam wanda aka fi sani da usaini star kasuwar gawan kwalliya da magaram da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sannan ina gaida eh, ma'aikata na eh, gidan radiyon wato murya jamhuriyar musulunci kamar irin su hassan barka sannan da irin su eh, tijjani da magaram da dai sauransu ga baki ɗaya ina gaggaida kowa da kowa da fatan kowa yana cikin koshin lafiya suna na usaini star kasuwar kwalliya da magaram To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. To yanzu ga shirin na gaba shirin na fatoyin musulunci. Fatawoyin Musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na fatawoyin musulunci shirin da a cikinsa muke bijiro muku da fatawoyi dangane da wasu abubuwa da suka shafi mu'amala ko kuma ibadoji waɗanda za a iya cewa abubuwa ne na yau da kullun da mutane ke ainihin fama da su ko kuma suke ciki domin su san fatawa da ta shafi irin waɗannan abubuwa shi sa muke zakulo waɗansu abubuwa na yau da gobe da suka shafi rayuwa ta ibada ta musulmi baki ɗaya musamman mabiya ahal baiti alaihi musalam musamman ma waɗanda suke takalidi da sayyidul qa'id hafizahullah to a cikin fatawan da za mu iya ɗaukowa dangane da wasu al'amura wani al'amari ne wanda yake mai muhimmanci a rayuwar mu ta yau da gobe. wato wannan al'amari ya ba da fatawansa shi samu muga yana da muhimmanci mu bujiro da wannan wato al'amarin kamar haka ne mutum ne yana da mata sun yi aure sun misali zauna tare to amma an ɗauki shekara shekara ɗaya amma zuwa dai wani lokaci matar nan ta kasa ɗaukan ciki saboda wasu matsaloli da aka je aka gwada sai a ga tana da matsala ne a mahaifarta wato kenan mahaifarta ba za ta iya ɗaukan wannan mani ɗin mijinta ba har ya kasance cikin ya zauna ba to sai aka ce to yanzu tunda dai duk wanda ya aure mace da miji abin da suke fata shine allah ya ba su karuwa su samu 'ya'ya to sai da yake ilimi an samu ci gaban ilimi sai aka ce to yanzu akwai hanya tunda matsalar ta mahaifa ce to a ɗauko maniyin shi mijin sannan ita kuma a ciro ƙwai ɗin da ke mahaifar tata tunda dai mahaifar ita ce mai matsala to a ciro kwai daga mahaifar nan kuma ga maniyin mijinta sai a je wani guri laboratory wajen likitoci sai su wani abu na haɗa na hada wannan kwai ɗin nata da kuma maniyi din dugon maniyi din namijin shi mijin nata sai a hada in aka hada aka kai wani matsawa cewa sun cakudu to sai a dauka kuma sai a samu wata macen daban ba matarsa ba wata can daban wace ita mahaifarta da ba matsala a yi yarjejeniya da ita za a biya ta kuɗi amma za a sa mata wannan maniyin wannan namijin da kuma kwai din da aka ciro daga matarsa aka haɗa to za a sa a cikin mahaifarta domin ta rainuwan wannan abin da aka sa ɗin har ta haifar da shi a samu haihuwa to in aka yi haka shin wannan dan dan waye sannan kuma shari'a ta yadda da irin wannan ko bata yadda da shi ba to irin wannan abubuwan tun da yana faruwa a ƙasashen turai to mu musulmai ai da dama akan samu irin waɗannan abubuwa wanda za a ga mutum miji da mata sun daɗe ba samu haihuwa ba in aka yi bincike a gano cewa mahaifar ita ce mai matsala to in aka yi irin wannan yaya matsayin yake to fatawan sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin wannan sai yake cewa ba matsala don in dai aka ce za a yi irin wannan din? to babu matsala matukar wato ya kawo sharaɗi matukar a lokacin da ake wannan shi mijin waccan matar wacce take da matsalar mahaifa bai zo ya taɓa jikin ita wannan da aka zo za a yi amfani da mahaifarta ba matukan bai yi mata wani tabuwa ya taba jikinta ko ya kalle ta kallo na haramun ko ya taba jikinta taɓawa na haramun in dai bai yi haka ba amma ɗaukan wayannan abu a sa a cikin mahaifarta ta haife to wannan ya ce fatawarsa shine ba matsala wato kenan babu wata matsala ta shari'a ya halatta a yi haka ɗin to amma shin wannan ɗan da ta haife ɗan wane ne to abin da yake bisa shari'a sai yake cewa ɗa in ta haife na wannan mai wanda aka ciro ɗigon maniyinsa da kuma waccin da aka ciro ƙwanta to ɗa su ne to ita wannan da ta haifo aka yi amfani da mahaifarta aka biya ta kuɗi saboda haka kenan ba ɗanta ba ne wannan a bisa shari'a ita ce kuma fatawa ɗin shi kansa saidul kamilai ba ɗanta ba ne wannan to abu ɗaya kurin da yake cewa a ainihin lura da shi shine dangane da al'amura na nasaba ita wannan da ta haifi ɗa aka yi amfani da mahaifarta to abin da zai biyo baya shine cewa shi wannan yaro in har ya sha nonanta bayan ta haife shi ya sha mamanta har zuwa wani lokaci to wannan za a yi amfani da nasaba tsakaninta da ɗan nasaba ta bangaren shayarwa kenan rida'a ta wannan bangaren sai a kula da zancen nasaba ta wannan bangaren da 'ya'yan ita matar in tana da 'ya'ya da ita kanta matar da kuma wannan abin da ta haifa kurin wannan ta bangaren nasaba ta rida'a abin da shari'a ta gindaya to sai a yi amfani da wannan a kuma lura da waɗannan sharuɗa ɗin da aka gindaya saboda haka wannan ita ce fatawa ta sayyidul khamenei eh, hafizahullah dangane da wani abu wanda ya shafi wannan al'amari na yin amfani da mahaifar wata mace amma fa ba ita ce uwar yaron da za ta haifa ba domin ainihin gudan wato ɗigon mani din mijin waccan matar da kuma kwai din waccan matar aka ɗauko aka yi amfani da su ita kurin an karɓi mahaifarta ne a matsayin haya aka biya ta kuɗi aka sa wannan abu akan cewa kurin ta haifar da ɗan in ta haifo shi to an biya ta kuɗin ta dama to wannan ɗan da ta haifo babu yadda za a ce ɗanta ne ita ma kuma kar ta ɗauka cewa ɗanta ne domin an biya ta kurin an ɗauki wani abu ne na haya ɗin mahaifarta domin ita waccan mai kwai ɗin wadda mijinta shine mai wannan ɗigon maniyin da aka yi amfani da shi to waɗancan su ne iyayen wannan yaron da ta haifa saboda aka ba ɗan ba nata bane wannan ita ce hakikanin fatawa dangane da wannan al'amari saboda haka irin wannan al'amari da muke ganin yana faruwa a kasashen turai da dama kuma waɗansu suna samun 'ya'ya ta wannan hanyar idan matar mutum tana da matsala ta mahaifa to zai iya faruwa a kasashenmu na musulmai wannan fatuwa kamar yadda na faɗa fatuwa ce daga sayyidul yi hafizahullah sannan kuma idan wani daga masu sauraronmu watakila la'alla shi ahalin sunna ne yana bin mazhaban malikiya ko shafi'iyya ko hambali ko hanafi ya ji abin bambarakwai to ya kamata ya san cewa wannan fatuwa din fatuwa ce a bisa mazhaban ja'afariya kuma bisa fatuwa ta sayyidul khamenei aliyul khamenei hafizahullah wannan ita ce hakikanin fatuwa din da muke so mu gabatar a cikin wannan al'amari da ya shafi shigen wannan al'amari domin wannan al'amarin muna ganin kamar al'amari ne na wasa a'a al'amari ne mai muhimmanci domin yau duniya ta ci gaba al'amuran ilimi ya ci gaba ana cikin wani hali kamar yadda na bayani ne da farko duk wanda ya aure miji da mata babu abin da idan suka yi aure suke tsinkaye suke so su samu fiye da 'ya'ya to wannan 'ya'ya kuma shine ma samara na aure gaba ɗayansa ne fruit ɗin aure baki ɗayansa wani abu ne da duk wasu ma'aurata suke fatan samu to saboda haka idan aka yi gwaji aka gano ita wannan matar lalle ita ce mai matsala mahaifarta ba za ta iya ɗaukan wannan ainihin ɗigon mani ɗin mijinta har a samu a haifar da ɗa ba to ga mafita wannan kada mutane su ce a wannan ai kafirai ne suke yi ah, na can kasashen turai waye a ci gaban ilimi yana nan a ko'ina mu ma musulmi za mu iya yi kuma duk wanda yake son irin wannan al'amari idan yana da cikin matsala a cikin irin wannan to ya koma zuwa ga malamai ya samu fatawa wannan fatawa gashi mun faɗa babban malami marja'i na mazhaban ahli bait alaihi musallam ga dangane da wannan saboda haka duk inda aka samu irin wannan mutum zai iya bin wannan bisa waɗannan sharuɗa ɗin da ya faɗa a wannan fatawa tasa mutum zai iya ainihin bin wannan tafarki ya kuma samu abin da yake so bi iznillah to a wannan shirin namu na wannan lokaci wannan fatuwar ita kaɗai za mu bujiro da ita muna fata za a amfana da wannan fatuwa tasa a nan za mu tsaya sai kuma shiri na gaba insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin ya ya to yanzu sai shirin mai karshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu Ku saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun wani rahoton sirri na Majalisar Dinkin Duniya ne da aka bankado kan yadda kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa take aikewa da makamai yi ga bangaren general halifa haftar da ke yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kafar watsa labaran kasar amurka na bloomberg bisa dogaro da wani rahoton sirri da ya samu daga bangaren majalisar ɗinkin duniya ya watsa rahoton cewar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana amfani da hanyoyin sirri wajen aikewa da makamai ga general halifa haftar jagoran tsaffin sojin ƙasar libya da ke ƙarƙashin gwamnatin libya mai matsuguni a yankin gabashin ƙasar domin yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firaminista fayyaz assarraj mai samun goyon bayan ƙasashen duniya lamarin da yake matsayin karya dokar takunkumin hana shigar da makamai zuwa cikin ƙasar libya da majalisar Dinkin duniya ta kakaba kan ƙasar ta libya a rahoton da kafar watsa labaran ta bloomberg ta nakalto daga jami'an diflomasiyyar da suka yi ido biyu da rahoton sun bayyana cewa tawagar kwararrun majalisar ɗinkin duniya da aka ɗora mata alhakin sanya ido kan ganin an kiyaye dokar takunkumin da aka kakaba kan hana shigar da makamai zuwa cikin ƙasar libya tana gudanar da bincike kan yadda ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi safarar makamai ta hanyar sama har sau 37 zuwa ƙasar libya a cikin watan janairun shekarar da ta gabata ta 2020 kafar watsa labaran ta bloomberg ta kara da cewa rahoton sirrin an miƙa shi gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kuma yana ɗauke da cewa an bi hanyoyi daban-daban wajen aikewa da makaman domin ɓadda kama kamar kamfanonin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa zuwa ƙasar kazakistan zuwa british virgin island kafin su shiga hannun general halifa haftar a ƙasar libya wannan rahoton sirri ya zo ne bayan wani rahoto da ya bayyana a cikin watan yunin da ya gabata na wannan shekara cewa an tura sojojin haya da aka ɗebo daga ƙasashen yammacin turai zuwa ƙasar libya domin taimakawa sojojin general halifa haftar a yakin da suke yi da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya wannan rahoto ma an nakalto shi ne daga jami'an diflomasiyya da suka yi tozali da rahoton ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido kan takunkumin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kakaba kan ƙasar libya kafar watsa labaran bloomberg bisa dogaro da rahoton majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewar sojojin hayar na kamfanonin lancaster sis dmcc da na opus capital asset limited fze ne a matsayin matakin mai da martani bayan bullar wannan rahoto memba a majalisar shugabancin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya muhammad ammari zayat ya buƙaci majalisar shugabancin ƙasar da ta kira zaman gaggawa na majalisar ministocin ƙasar libya domin ɗaukar matakin yanke duk wata alaƙar jakadanci da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tare da bayyana ta a matsayar ƙasa da take yaƙar libya kamar yadda ammari ya buƙaci ɗaukar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayar ƙasar da take nuna ƙiyayya ƙarara ga libya kuma take yaƙi a fili da ita a cewarsa har ila yau amma ri ya kara da jaddada cewar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana da hannu dumu-dumu a zubar da jinin al'ummar libya da rusa shugabancinta da kafa sansanin soji domin wuce gona da iri kan kasar da ke ta hurumin sararin samaniyarta da kuma shirya makarkashiyar kifar da halattacciyar gwamnatin kasar a nata bangaren majalisar shugabancin libya da gwamnatin kasar sun buƙaci a tursasawa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta biya kudin kuɗin diya kan irin hasarorin da aka samu a libya na rayuka da na dukiyoyi kuma cibiyoyin tsaron libya su gudanar da mu'amala da haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayar makiya da take aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar libya har ila yau jaridar observer ta kasar libya ta habarta cewa mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sun buƙaci shugaban rundunar sojin kasar sudan muhammad hamdan hamidati kan ya aike da sojojin sudan 1,200 zuwa kasar libya domin taimakawa rundunar general halifa haftar a yakin da yake yi da gwamnatin haɗin kan kasar libya da ke da matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin kasar a cewar majiyar hakika hamidati ya amince da buƙatar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa duk da rashin amincewar wasu daga cikin mahukuntan ƙasar sudan musamman matakin da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka na yin gargaɗin yanke taimakon kuɗaɗe da take gabatarwa ga ɓangaren sudan sakamakon haka hamidati ya fara aikewa da sojoji zuwa libya ta hanyar ƙasar eritrea domin gujewa fuskantar hari daga ɓangaren masu adawa rawa da rundunar haftar bayan wani lokaci ɗaruruwan sojojin sudan sun taru a garin sirt na ƙasar libya inda suka haɗe da mayakan garin bogarin da general halifa haftar ya yi amfani da su wajen ƙoƙarin mame garin da nufin samun kusanci da garin misrata domin samun sauƙin harba makamai masu linzami kan rundunar sojin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya kamar yadda general haftar ya jibge wasu daga cikin sojojin sudan a yankin rijiyoyin man fetur na kasar domin kare cibiyoyin mai yayin da ya tura wasu zuwa yaƙi a yankin kudancin birnin tripoli fadar mulkin kasar ta libya wata majiya mai adawa da matakin da janaral hamidati ya ɗauka na tura sojojin sudan zuwa ƙasar libya ta bayyana cewar bayan kashe da dama daga cikin sojojin ƙasar sudan a libya sauran sojojin sun bijirewa umarnin janaral hamidati sakamakon haka wasu majiyoyi suke cewa sudan ta yi amfani da filin jirgin saman ƙasarta wajen gudanar da jigilar ɗaruruwan sojojin haya zuwa libya domin maye gurbin sojojin gwamnatin sudan sudan saboda tawayen da suka yi kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido a sudan a wancan lokaci sun bayyana cewa an yi amfani da 'yan tawayen yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan wajen taimakawa general halifa haftar a libya a matsayin sojojin haya inda 'yan tawayen suka amince domin samun damar mallakar makamai da kuɗaɗe a libya hakanan wasu rahotanni suna bayyana cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi amfani da fararen hulan ƙasar sudan sudan a matsayin sojojin haya a yaƙi a libya da yemen kamfanin black shell ne ya ɗauki nauyin kwaso ɗaruruwan fararen hula a sudan da sunan samar musu da ayyukan yi a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin gudanar da gadi a asibitoci da cibiyoyin kasuwanci inda a ƙarshe aka ba su horon soji domin gudanar da yaƙi a ƙasar libya memba a majalisar shugabancin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya muhammad amari zayat ya bayyana cewa cewa gwamnatin libya ta taba neman gwamnatin sudan da ta mata bayani kan yadda ake samun 'yan kasarta a cikin sahun sojojin haya da suke yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya musamman bayan kama wasu tare da tsare su a gidajen kurkuku a lokacin da suka kawo farmaki kan birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar Libya inda majalisar shugabancin Sudan ta kora cewa tana da masaniya kan tura sojojin haya daga Sudan zuwa cikin ƙasar ta Libya amma ya ƙara da cewa a wancan lokaci bayan gudanar da bincike kan sojojin hayar da suka fito daga ɓangaren Sudan sun yi furici da cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ce ta ɗauki nauyin turo su zuwa Libya domin gudanar da yaƙi a cikin sahun sojojin General Halifa Haftar a rahoton da gidan talabijin na Aljazira ya watsa ya bayyana cewa a wani gumurzu da aka yi tsakanin sojojin gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya da mayakan General Halifa Haftar a watan Maris na shekarar da ta gabata ta 2020 a yankin kudancin birnin Tripoli farar mulkin ƙasar Libya an kama 'yan ƙasar Sudan 24 a matsayin fursunonin yaƙi tare da tabbatar da cewa su mayakan kungiyar janjawid ne a sudan da aka turo domin taimakon janaral halifa haftar kuma an halaka biyu daga cikinsu a nashi bangaren rundunar sojin janaral halifa haftar da ke yaƙi da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ya yi allah wadai da yadda wasu gwamnatoci suke ɗaukan matakin tura dubban sojojin haya zuwa cikin ƙasar libya domin taimakawa gwamnatin haɗin kan ƙasar musamman ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta pentagon a zamanin shugabanci shugabancin Donald Trump da gwamnatin Turkiyya musamman yadda suke turo 'yan ta'addan ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama cikin Libya daga Siriya irin mayakan ƙungiyar Da'ish da Jubhatun Nusra lamarin da zai iya zama babban hatsari ga ƙasar ta Libya kuma ƙasar Masar ma ta taɓa kokawa kan yadda Turkiyya take tura sojojin haya zuwa cikin ƙasar Libya domin tsoron kada matsalar ta shafe ta musamman masu tsauran ra'ayin addinin Islama islama kuma kungiyoyi da duniya ta yi shaidar 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa ne sakamakon haka rikicin ƙasar libya yana ɗauke da tarin matsaloli masu yawa kuma tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar yana daga cikin dalilan hana cimma matsaya ɗaya kan sulhunta tsakanin al'ummar ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu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 jamhuriyar musulunci ta iran ta bukaci kasar faransa da ta daina nuna bangaranci game da yarjejeniyar nukiliyar da ta cima da manyan ƙasashen duniya a shekarar dubu biyar. wannan dai na a matsayin mai da martanin iran ne a game da kalaman da shugaban ƙasar ta faransa emmanuel macron ya furta a wata hira da tashar al'arabiya na cewa duk wata sabuwar tattaunawa da za a yi da iran tana buƙatar a sanya dukkan kasashen yankin har da saudiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id hatib zade ya yi fatali da duk wani yunkuri na sake tattaunawa ko kuma canza fasalin yarjejeniyar ta 2015 tare da kira ga shugaba macron na faransa da daina daukan bangaranci ko kuma furta kalamai marar digi game da yarjejeniyar iran ta kuma sake nana ta cewa game da batun sabawa yarjejeniyar amurka ce ya kamata ta fara dawowa don haka ita ce ya kamata ta fara dawowa domin nuna da gaske take a game da yarjejeniyar a shekarar 2015 ne iran ta cimma yarjejeniyar ta nukiliya tsakaninta da kasashen amurka birtaniya faransa rasha china da kuma jamus sai dai daga bisani a shekarar 2018 amurka karkashin tsohuwar gwamnatin shugaba donald trump ta fice daga yarjejeniyar tare da kakabawa iran da sabbin takunkumai lamarin da ya sanya ita ma iran daga bisani ta jingine aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa ciki har da batun tatse sinadarin uranium inda yanzu haka take tace sinadarin na uranium da kashi ashirin cikin ɗari kotun tsarin mulki a jamhuriyar nijar ta fitar da sakamakon dindindin na zaben shugabancin kasar zagaye na farko da aka gudanar a ranar 27 ga watan disamban da ya gabata hakan dai na nufin za a je zagaye na biyu na zaben shugabancin kasar tsakanin 'yan takarar biyu da ke kan gaba a zagayen farko na zaben cewa da malam muhammad bazum na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki da kuma tsohon shugaban kasar alhaji muhammad usman da ke samun goyon bayan madugun 'yan adawa na kasar malam muhammad amadu sakamakon da kotun tsarin mulkin kasar ta fitar a cikin daren shi asabar ya nuna dan takara muhammad bazum ne ke kan gaba da kashi 39.30 cikin 100 sai kuma muhammad usman da ke biye masa da kashi 16.98 cikin 100 to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin don kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kan labaran duniya da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya